Aujourd'hui, nous remettons le CPCO d'une valeur de 16,5 millions de dollars. Jakadan Amurka a Nijar ambasada Eric P. Witaka kenan lokacin da yake damƙa hukumomin tsaron Nijar makullan wata katafariyar cibiyar samar da bayanai da bada umarnin soja wace gwamnatin Amurka ta gina wa Nijar shaƙe da wasu na'urorin sadarwa ƙirar zamanin ƙarshe waɗanda aka kesta darajar su akan miliyan goma sha shida da rabi na dalar Amurka kwatankwacin miliyan dubu takwas na sefa. a ci gaba da ɗaukar matakan murƙushe ƙungiyoyin ta'addancin da suka addabi jama'ar ƙasashen Sahel. Jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin cikadancin Amurka a Nijar Alhaji Idi Barau ya mana ƙarin haske. Kamar yadda kuka sani, a Nijar na fama da ainihin hare-hare da kuma na kewaye da barazana daban-daban na tsaro wanda ya shafi musamman yakin da 'yan ta'addar boko haram a bangaren iyaka da najeriya da kwai matsalolin tsaro da suka shafi iyaka da mali da sauransu da burkina faso wanda akan haka ne ita amerika bayan hukumomin Nijar sun isar mata da saƙon ainihin neman tallafi ta kawo wannan gudunmawa kamar da kuka sani Nijar na taimakawa ta fannin yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda kan iyakokin Najeriya da Chadi da Kamaru a kuma nan yammaci da ma sauran wasu yankuna da suka shahi sahel baki ɗaya. Da yake karɓar wannan tallafi ministan cikin gidan Nijar Bazum Muhammad a madadin takwaransa na tsaro Kallamu Tari cewa yake. Eh, yi farin cikin da Allah ya ba mu dama muka ga wannan ranar da muka samu na'urorin nan masu babban mahimmanci cikin yakin da muke yi da ta'addanci wannan santar ɗin da gwamnatin amerika ta tallafa muka same shi muna da na'urori wanda za su ba mu damar mu yi abubuwa diyawa wanda in babu su za mu kasance kamar mutanen da ba sa ganin komi ba sa jin komi mun samu idanu mun samu kunuwa kuma idanu ne wanda za su iya su je nisa kuma kunuwa ne wanda za su iya su ji abin da yake nisa kasar amurka da ke kan gaban kasashen da ke taimakawa jamhuriyar nijar a yaƙi da ta'addanci ta tallafa wa wannan ƙasa da wasu jiragen yaƙi kimanin biyu a shekarar 2016 ba idan wasu kayayyakin sojan da Nijar ɗin ta sha karɓa daga gwamnatin Amurka wace sau tari ke ɗaukar ɗawainiyar baiwa jami'an tsaron Nijar horo a kan dubarun yaƙi da ta'addanci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.